فيك قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين سيدان النبي نوح يتي مسا زنفكي إن كوما كان دوسي أي domin ya hana ruwa zuwa gare ni sai annabi Nuhu ya ce masa babu abin da zai hana azabar Allah ta nutsewa a dufa na a yau sai Allah mai jin kai ga wanda ya so da rahamarsa sai ya hana shi nutsewa sai kun kumfar teku ta shiga tsakanin annabi Nuhu da ɗansa kafiri sai ɗansa ya kasance cikin waɗanda suka nutse cikin ruwan dufana saboda kafiri.